fara sallah ko kuma ka ce buɗe sallah ma ma'ana ingantacciya shi ne ya ake fara sallah idan za a fara sallah kamar yadda muka sani akwai abubuwa guda uku na ɗaya akwai niyya na biyu akwai tasbiratul ihram sannan na uku akwai rasul yadayn inda tasbira ma'ana daga hannaye tsakanin a lokacin kafaran har ma da akwai ma matsala ta wuri shin a tsaye ake yi ko ko za a yi a zaune waɗannan su ne matsala guda hudu a dukkan su suna da alaƙa da isuka fuskala muna fatan Allah ta lashe قال وابن الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان إذا أحد ثلاثة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود كحديث آه، لدى الإمام مالك يقول فذكر شباب الزهري لتتالي بن عبد الله بن عمر daga mahaifin Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar Allah ta'ala shi kara masa yarda da shi da mahaifinsa yace lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kana ya kasance zakka ta har salata idan zai fara sallah rafa'a yadayhi halwa min kibayhi yana daga hannayensa halwa min kibayhi daura da ainihin kafaɗinsa da aka ce daura da kafaɗinsa ana da ta haska fuskacin bisa ma'ana sama ba ta fuskacin wannan waje ba an fahimci magana ma'ana ba ana nufin kai haka sai ya zo teji nan da teji mun fahimci wani ana nufin yaya ne matakin tsagawa da ake yi yakan kai yadda ya zo bisa hannun daidai da ga a kafaɗarsa mun fahimci wannan وحكى عبد الله بن عمر يقول وزار فاراته من الركوع حكى عن شلوك كيف جزا بوكا من الركوع كذلك يكن تدها الناس وكذلك وما حافظا سياقي قدم كذلك أيضا وقال يكتبكم إلي ثلاثة ما وقال في سبيل الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يكن من الله لمن حمده وبيجي ربنا ولك الحمد فقال الذي يسريه سوى أن صلى الله عليه وسلم من أول وينا من الله لمن حمده وبيجي ربنا ولك الحمد هو نسيبه عبد الله بن عمر كان لا يفعل ذلك في السجود يا كفن بايا ينحسن baya yin mene baya daga hannu an fahimci wannan la ya faru zalika fi sujud idan a wajen sujjada ne a sallallahu alaihi wa sallam ya kasance baya yin haka Allah shi idan muka kalli wannan hadisin idan muka kalli idan ma kalli wannan hadisin za mu ga cewa ya ce da izabta kana salata rafa ya yi hazo man kibaihi wa iza rafa ra'atahu min al-ruku haka dai to idan zai yi ruku ba ma'ana ya ce ne wa iza rafa ra'atahu min al-ruku idan zai zuwa da ruku idan zai je ruku ba lam yusuf oh, fi hada fi hada haka imam malik ya rubuto wannan hadisin a cikin muwatta duk wanda ya rubuto wannan hadisin da imam malik a muwatta wato muwatta haka ya rubuto bai ambaci lokacin ya rubuto amma imam malik bukari ya fitar da hadisin in tsari kirka ana bin ana imam malik wa gari yi kamar ka kula da mubarak an fahimci wannan daga imam malik fi karin da muwatta duk waɗanda suka rubuta hadisin da Imam Malik in ba a cikin muwaffa ba ma'ana sarfin muwaffa sun rubuta da intibatin rafu inda rukuri shi sai suna zuba Allah ta ala shi maka rahama yake cewa duk waɗanda suka rubuta wannan hadisin da Imam Zuhri sun tabbatar da ana daga hannu lokacin rukuri an fahimci wannan sai wanda suka rubuta da Imam Malik kadai kuma a cikin muwatta amma duk wanda suka rubuta daga imam malik fi qalbil muwatta akwai isbatin saka hannu lokacin rubutu ila muwatta kenan abin da yake tabbatar maka shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah dan Umar ya kiyayo cewa yana daga hannu lokacin za a fara sallah yana dagawa lokacin mai rubutu yana dagawa bayan ya zo da rubutu wannan riwaya ta imamu malik da cikin wasa da ba a da kuma da kan lokacin da kuma da ke na riwaya ce na ke fara ila muna fahimta lam yadkur imamu malik في هذا الكتاب في هذا الكتاب أي في المواقع أربهم إلا تقول ولكن ذكرها في غير المواقع الله تعالى يجزيك شوف في منين هو يمكن هذا أولا lokacin kafara lokacin buɗe sallah kafin nan to menene hukuncin at-takbiratul ihram kafin nan menene hukuncin niyya inda su tare fara kamar yadda suka sani a hujja a wannan babin shine hadisin al-amaru bin niyya da wannan malamai suka ijma akan cewa wajibi ne ban sharadi ne lati hadis salat an-niyya ninya sharadi ne da ingancin sallah duk sallar da ba yi maka ninya ba da ita da za ta zuce da Allah shi da ta to sanan na biyu shi ne to da me ake yi kuka fuskara sai da takbir da yasa saboda duk hadisan da suka zo da lafuzan da ake amfani da su a cikin sallah ba su zo da Allahu a'azam ba ko wani lafazin da ba Allahu إلى مناسبة لهذا وأن المدلولات أن الناس تكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول من النبي صلى الله عليه وسلم لكن شيء أقول لما الإمام البزار وأنه يجب أن يستمع كبير ينا مجانا أن تكون تحت الصلاة سيئا بجاء التكبير هو ثم ثم ثم قل الله أكبر كما قال صلى الله عليه وسلم شيء يقول التصريح أو أن الرواية شيء وأن من ذلك يقول inda ya fita ne tsara shi ne a amma da ta tsoron ruwa ya ana hita su fiye ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar ya ce Allahu akbar ya ce Allahu ila mun da wannan ne aka na kalko da gabatar da hanafiya suke ganin cewa duk wani lafazi da yake da a kan al'adu za su yi kula da tabbata sallah ta ce Allahu akbar aka ce saboda lam yasbu al-amru bi zalika أما يشعرنا لم يذكر الأمر في ذلك أو بذلك إن حديث السنة حكاية في إلا جوا داية على السميع والسلام وغاية الفيل يدل على ما على استحباب وأما أقول استحباب ما على قداوة ما الاستحباب ما على قداوة ما ينهى مسكتك وجود فكيف نتوقف توكيد بداية don haka jimhur sun ka samun cewa lafazin da ya halatta ko da ake buɗe sallah da shi shine Allah ba su amma ba wai nasi ne sahihi sahihi ku ba amma shi na bin da sun kawo kafin kuma alhamdulillah wa bil alamin wal an alaikil amal Allah ta ba shi akwai wujuh guda biyu ko uku wanda idan mun kalla mun yi magana a kan rafu da zai rinka fita fi fara sannan mun yi magana a kan tasbi hadisin ma ibn ibn da imam muslim da yake hikaito mana sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ya san rafa ya zai ko shi ne tasbi a lokacin da yake kafara a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya daga hannayen da sallah to dake ita ce ainihin ruwaya mai shura inda zuku shi ne lokacin da ake kabara harama a lokacin ake daga nan amma a hadisin maliki ibn al-huwairi cikin hanyoyin da ya zo da wani al-imam muslim maliki ibn al-huwairi take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce sun makabbir an kai wannan ya fa iya dai ko ya fa iya dai sun makabbir an ko da daga hannun da zai fi kabbara بالتمرين ورفع اليدين الآخر على التسجيل وما من ظاهر أثر هذا استدها المكان أنا أقول هذه الرواية إلى إمام الزهري وتشيكها a cikin wannan zuwa ya ruwaya abinda nasin hadisi ke cewa suka abin nan shi yana gabatar da tasbih ai alhamdulillah da tasbih kuma shi ma mutum ya tsaya shi da haka malamai suka ce akwai jawabi da suka fuskoki zuwa uku ko ka gabatar da daga hannu kafin kabbara ko ke kabbara kafin daga hannu ko kuma ka yi su gaba ɗaya tare da cewa hanafiya suna rinjayar yadda ta daga hannu ne kafin kabbara Koda malamai sun ta kallon menene hikima da yake cikin daga hannun da ake wasu na cewa wannan daga hannun da kake yi a lokacin da bin sallah kada ka tafi duniya ne da abin da ke cikin ta kana yi kibalin zuwa ga wani mutum A nafiya suka ce da yanayin da ya sa suke wancan magana cewa gabatar da daga hannun za ta yi kafin ya kafara shi ne lokacin da ka zo ka daga hannun ka kamar ka yi tsaron da ne na ubangiji ka kora duk wani girma ke da duk wani isa da duk wani takama da kake yi su da da mu ka kira ma ko wani sannan sai ke kafara kake tabbatar da girma da isa da izza yana da Allah to tun da wannan da bai ce wannan kuma isbat ne to sannan sai mu tsada mu ala isbat da haka sai ka daga na hannu kai na sai duk wani girma ke da isa da komai da komai an fahimci wannan sannan sai ka ce da Allah an samu da tauhi a fahimtar ba ku yi maganganu da dama a wannan babin dangane da mene hikimar da ke ce ta biyo ta da gaba hikimar da ta fi girma ita ce an haka imamu shafi ya ba da aka yi masa tambaya a kan at-takbir inda da kiram menene ainihin hikima ko mene abin da ke ce kabbara inda al-kiram imamu shafi zai ce mutu na biyu ba. suna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai yace ta azir al-ras wa sunnatu nabi sallallahu alaihi wasallam girmamawa ne ga ubangiji kuma sunna ce ta annabi shikenan to daga daga hannun nan imam mai shafi ce girmamawa ne ga sannan kuma sunna ce ta annabi kutsawa da tattaunawa dogon zurfafa a wajen gano mai hikima a ah, yin haka din to yana iya kai mutum zuwa ga wani abin da yake ah, ba shi ba ne Allah ya kawo shi ne to abin da za ka tambayi kanka shine malikiya sun tafi akan wannan tsaga hannu lokacin yin rukuku da lokacin zuwa daga gare shi ko sun tafi akan haka sun haka ne eh akan haka sun haka ne ga shi kuma abin da yake tabbatacce a cikin mawana imam malik شين حديث عبد الله بن عمر رضي الله الله عليه ابن عبد الله تعالى شنو فرحنا يجي باب لما يروي هو اللي تدخل إلا الركوع أما يجونا وبعد الركوع من الركوع إلا من القاتل أما يجونا يقول القاتل هي تجد النقل لك إمام مالك شيء وباء أدل أخذ لك تنمية الركوع ولك الركوع wani da sun san ƙarfin magana ya zuwa za su ɗauke mu da wani ko da haka bai fi mawasa malikiya ba su da littafi kamar mu da wani bal a babin mazhaba suna gabatar da maganganun mu da wani akan maganganun mu ko haka idan ka kalli kutubin malikiya suna gabatar da abin da mudawwala ta rinja da kan abin da yake cikin mawasa malik wanda ya sa za ka yi ta ganin waɗansu abubuwa tare da abin da ya shahara malikiya garin amma ga abin da ya mawa da ke tabbata domin wannan daidai ne ko aka ce aka kawo a daidai ne ne wato riba ce ya ce zan cikin mai ya haka ta ba, wa <laughs> ai mu dawo na ɗan cikin wasa ce ko su ɗan cikin ba ya san da ne ko ku da ku bane na ga kun yi shiru والمهم أتى في أتفهم أنا عبد الله بن وهب وغيره جوزي بن وهب كمان رفع أبو بكر فريق جاذب ثم ألقوا الإمام مالك تبقى تبقى النور عند الركوع وعند الرفع من الوضوء إلى ما بين ولي na لأكي da ake مالك مثالي أتي إمام مالك a ce imam malik ya ka gagganu guda wanda ake fara tabbatarwa ko gabatarwa a duniyan ilimi shi ne mai yi magana da ya a cikin masu abu kira mun fahimci wa to waje na biyu ita ce shugaba wana da saboda kitsa da ake da ita na ɗaliban da ke kusa da maribar da maganganun su ne a cikin mulawana to a nan a imam malik ba magana su sai shi a karan kansa amma hadisi ya ce a wajen yanzu da maganarsa da hadisin da ya aje wanne ne ya fi da aka yi suna abdulbari ke don haka nan ba za su tafi kan wancan maganar da kuma na tsarin mai aiko ba to da babu wanda ya zai ɗauko kora wannan fasu da zai sai shi an kama mari ya ce don haka za mu tafi a akan asalin haka kawai shi ne abin da sun na da haka idan kun ji wani na cewa ibn abdulbari ɗan tawaye ne a malikiya wannan shi ne dalilin saboda sun zage suna so sai sun malikiya shimfiɗan masaban malikiya shimfiɗa a kan manhaji a da hadisi kira muna fahimta Allah ta'ala ya shirya jiya da magana nake cewa a wani majalisi nake cewa al'imamu malik wanda ya bi karatu duka yake bibiyar hadisai ko yake bibiyar maganganun imam malik a ilimin sai zai gane cewa imam malik muhaddisin da faƙihin ne to amma yadda aka zo mana da malikiya na ake babu ita a baibai sai ka ɗauka idan har kai ba saman ba malike ne to kai kishiyar ahlul hadis ne idan kuma kai ahlul hadis ne ahlul hadis ne kamar kai kishiyar kana kishiyar kan malikiya ko ba haka ba to malik da da kan sabu abin da za a tambayi malik na farko a lahira duka ma wannan to malikiya ne a cikin kofin nan الجرح دون هكا أشيني تتوقع شيوا مالكية شيني سابا مكونا أنه يقول الله يبتل فكما يبتل مالكية با أم بات لسنا بيبي ذكر ذكر إلى الله سبحانه وتعالى يشهد لك. قل هكذا هكذا قائد المالكية أنا جواز أنت أبدك في حوار ثاني كان من أبدك في كيف مدورة. بل يمكن وقابا نسمي الإمام مالك بن يا أدمك نسمي لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا حلفتي على الأقل ضربت يدي عند الركوع وعند الركوع من الركوع أما بدي في شهر أسكن مدونة لابن القاسم شيء أنك لا تغفر والمكر إذا ربت يدي ولكن إذا كانت في أكل أنك تغفر مدونة تغفر يدي بسكين مالك بن مالك بسكين أقول لك amma sauran ɗaliban malik da abin da yake shi ne kulka shi ne arzaku inda kuri wa inda wasu da Allah ya shirya akwai wata gaba ta ƙarshe a hadisi yace wa kana la yasalu zalika fi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance baya yin haka a cikin sujud a wajen sujjada shi ma ibn hajar al-asqalani ke cewa waya mafi inganci a hadisan da suka zo marfu'ai ko hadisin da zo marfu'i na cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga hannu a bayan waɗannan wuraren ina bisa limamin da sai ya fitar da shi an fahimci wannan hadisin sai ibn abi abuba qatada أمر السبيل وقد تابعه حماد في مهندس على ذلك عمار بن حديث سند إلى مالك بن الهويري أن مثل حديث سيدنا مشهور أو يزيد تلاميذ بندر أما أتكون قولا أنوين فأنبتشي cewa yana da gaba kowace gaba da في da في Na ya ما da akwai da dama a tsawon kuɗin da shi sa da imam al-bukhari Allah ta'ala shi maka a cikin da zuwa bakar ya daina kusan juri'i ya keɓe musamman kan matsalar bakar ya daina abin da imam al-bukhari ke tafiya a kai shi ne tabbatar da bakar ya daina inda tasbiratul ihram wa inda ruku wa inda masjid na ruku yace haka ali bin abi talib ya rawaito kuma ke cewa babu banda na halalan babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake daga mu Imam Bukhari ya shara ta duk wani hadisi da yake tsakanin wannan kuma ya ce ta bai tabbata. Wannan shi ne abin da Imam Bukhari ke Amma kamar yadda zai ce zaka ga Imam Bukhari ne cikin tsakanin nasa ya kawo asana da yawa daga cikin sahabbai wanda an samu a cikin rabu ya dai masu kullum hakan da rabu. Ko za ka ala akal kaga matsala ce wacce take abin salafin ta kuma abin da yake ingantacce wanda na a rai? min min hadin shi ne a iktikar ko inda takbira al-ihram da takbirat al-ihram da kuwa inda hakim na Allah ta halarci shi Allahumma illa ba'da ba'da ba'da tahiyya dan na farko da nikila can gaba za mu ji a cikin babu قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب عن ابو قال علي بن حسين بن علي بن ابي طالب بن العابدين انه قال yake cewa kada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yukabbiru fi salati kullama qasada wa rafa'a ألم تزال تلك صلاة مكانك يا الله شوى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كبر في الصلاة أشكر صلى كلما فقدر ورقم يقول كتب يكون فيها ويتنسل الزلاف يكون فيها يقول كبر ولم تزال تلك صلاة مكانك يا الله فتبشر يلتك منا حتى كذا النبي صلى الله عليه وسلم كتبت في مسكوشي وحتى الله har zuwa lokacin da ya da Allah wa bakin mu kaga wannan hadisi ne ko ko amma duka hadisan bari suna tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin takbir fi kullu khafdin wa rafi kullu kabbara yake magana ba da haka ne ko ba wannan am ne alladhi yuradu bihi a usul ko ba mu hadisi تubdu a ina wajen ɗaguwa da garku mun ji a bayan zai rago da garku ba ta fara yake ba ya kan ce da sanya Allah wa mai hamida ربنا ولك الحمد ومن لمن لك فتدرج بشيء من النجم وسمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد فقال الله من ذلك بدوام وحدثني عن مالك ان يحيى بن سعيد عن سليمان بن يساري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه في الصلاة سوى أن أمر صلى الله عليه وسلم يقصد يرفع يديه آه، في الصلاة يقصد إلى أدى أن يقصد في الصلاة يأتي شيء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء ما لما نقول يسار هذا تابعين وتجد تابعين ليس إلا أنه صلاة فالحديث مرسل من أول الطويلة على كل حال كان يرفع يديه في الصلاة إذا أنت فليه يا أنت الحديث يا يقول إيه إن أنت ويجو يا يقول إيه إن أنت في كل قبض ورفع يا يقول إيه إن حديث عام ضد هذه اللفظ الحديث العام إذا كما قال شمس وفي إنجاز شو ولا لا تقول لا نور نوع شيء يقول أنها تمثلها وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي ثابت بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره كان يصلي له فيقدر كل ما سقط ورفع وكثير من قال الصحابه على cewa abu hurairar هريره الله تعالى شكرا fara يا كان يصلي يا كثر ya kasance lahum ma'ana yakan mutu sallah wa yusabbiru yakan yi kabbara kullama khafada wa rafa dukkan da ya dutsan zai kabbara dukkan da ya daga zai kabbara wa idan sarafa idan da sallah qala yakan ce da su wallahi inni la ashqahu bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace wallahi ni ina na fi iya fatanta irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi kaga sakon da yake isar musu shi ne duk ba al'adar da yake ganin yana yi haka yake yau da wajen da Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne sakon idan ba haka ba ai ya san su da dai duk da ya san cewa duk da tabi'ai ne yadda ne ma neman ya aure da suna zuwa wajen wani an fahimci wannan da haka ah, har yanzu shayi da muke lura da shi a nan wajen shi ne babu amuru cikin tasiri ba zai umarni tun daga takbirar da ihramu ana neman amuru da inda umarni ya zo da cewa ainihin da yake da zai iya dalala a kan wajarci ko ya zama shawarci قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاه كلما خفض ورفع cewa Abdullahi da Umar ya kasance kan yi kabbara a cikin sallah kullama kafada wa rabba duk lokacin da ya sunkuya ko lokacin da ya zago daga wannan sunkuya wanda ya yi qala حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يصلي سبع الصلاه رفع يديه الحذو من كبيه واذا رفع راسه من الركوع رفعه ما دون ذلك ga na tsari daga Abdullahi da Umar Allah shi kara mu كان يا كسنتي يفتتح الصلاة إذا لي فعل صلى رفع يديه من كبيه يكسك هنا ينسف في دورة دعينه كفرون وإذا رفع رأسه في الركوع إذا يمكن قبول الركوع رفعه ما دون ذلك يكسك عينهم حتى ينسى دون ذلك أسأل أسأل معنا بعدها كيف تسمى تقول da laidan umar ya roƙi mana yadda annabi sallallahu zai wasallam yake daga hannu da kuma da shi an roƙo shi ma a sallar sa haka yake al-hafiz ibn hajar yake cewa babu wanda suka saba kan wannan sunna ta daga hannu inda zuko wa inda mutum min hutu a hannun kufa mutanen kufa su suka saba kan wannan sunna suka ce to ai ibn umar da ya rawaito hadisi an rawaito daga gare shi cewa an bai shi yana sallah ba tare da yana da hannun sa inda rukuri wa inda rasul na rukuri an bai shi wani an bai shi yana sallah yana da hannun kai sa. ya bai shi yana sallah an zo na da hannun sa ba ya rabu da hannun sa suka ce to ai wannan misalin ibn ayyashi Wajen ma a yashin kowa ya san halarta ba su da kowace a sauran ruwayoyin da suka zo daga ibn umar kowace daga cikin sai ne sun ruwayoyin da suka bar cewa ibn kuma na ya kamata wannan a gaban mu ya fi ya fi wancan inganci sannan kuma ga hadisi marfu'i a babu suna kana wancan bai kai ya hujja da shi a kan cewa ba za ka gaba kenan idan kun fahimta ahalin kufa sun yi muwafaƙa da 'yan matsabar malikiya ko a kan cewa ba za a daga hannu inda ruku da kuma inda rasin da ruku ko kuma abin da adil iraq a lokacin a kafa maka hujja tabbatar da ibn umar baya yi saboda idan ka ce ga shi yaro cin hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'ayin rawi ya saba mana Ko kuma a masaban bai da rawi ya zo cin hadisi sai ake shi ya saba ma abin da ya zo cin hadisi ba gabatar da abin da ra'ayi ko ne ما رآب وما رآب هذا مو فيه wannan babi ne ne wala yi shi ne wanda ke farjo abin da ya tabbata a sunna shi ne rasuwa zuwa yade inda ma inda ruku a inda rafi da ruku ana amfani Allah ta lafi to Abdullahi da Umar harin da karatar da wata kuka a nan shi ne a tafi ɗaukan al'amari cikin sauƙi. So da kunga shi ya roito a nan kowa sai yana tagawa zuwa sai ta samu nan. Amma an gan shi kan tsaga lokacin da kai sai ta samu nan to wata rana ya kan tsaga bai kai sama kamar kai ta samu nan. Suna kan kamar sa kake ai dagawar da aka yi bai kai bai cika in dai an daga da a iya cewa ya daga to Allah bai da koyi daga ne ina muna koyi to dauka ma ya tabbata da daga me ko hukuncin sallar shi ka zo kana da dai akan ba daga an fahimci wannan to da ita kanta dagawar a kan jirashi. Kuna haka kamar yadda muka yi mutum guda uku na halar suna ɗaga kafin kafaran harma ko lokacin kafaran harma ko ba kafaran harma da kai kafaran harma ba ka ɗaga ba ka je kai sallah inda jumhur ba abin da ya samu kawo kafaran harma ba kake sallah ta tsoron waɗancan tsoron da su da da jumhur ba abin da ya samu kawo Allah ya ce mu ba ah, وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول لا ترك الرجل الرقعه وكفر لم يقرا نعم. وحدثني عن مالك عن ابي معين محافظ بن كيفان عن جابر بن عبد الله انه كان يعلمه التكبير في الصلاه وابي بن كيفان الله تعالى شيخ يا كربلاء جابر بن عبد الله الله شكر جابر بن عبد الله يا شيء ما عبد الله بن رواحة أنه كان يؤلفهم التكبير في الكلام لا تفهم كثير من التكبير هو يتكبر بريئة معناه يشد يشعشي أعناه لنفسه قال وهذه ابن كيسان في فكان يأمرنا أن نكبر كل ما خلقنا وعرفنا لأن تكبير المجرد الذي كفر في لغة نظام دونه وفي لغة نظام أبو تبدو أو تنكير ثم نبوء أو نبوء نبوء ruwa na daga kujen kawai ba ku jira عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول أي الإمام الزهري يقصد إلى جوا إذا أدرك الرجل أو الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. إيه. إذا أنا غير كذا أنا أما إذا ya kasance yana ba da fatawa ya kasance za a tsirasa rasulun fata idan suna mutum ya zai rike misali ya ruku idan yana sallah ya ruku fa kabbara ta wahida sai ka fara daya ya ce to an za an an mutum ka takbira ji wannan kabbaran da ya tashi shi wannan abin da ya shahara a garin shi ne don ka da liman ya yi ruku to ka fara yi da ke haka ne ko ba su ɗaya kana ce ɗaya kuma na rukun ɗaya ta tabbara karba ɗaya kuma ta tabbara rukun na san harkar ɗan daji a ce in ka yi biyu na ba kamar na ruku ba ta haka ne ko ba haka ɗaliban ruku ya ce sai ɗaya na a gane إذا إذا هدف قال مالك الإمام عليه وذلك إذا ما بتلك التدبيرة ابتداء الصلاة أنت إن كيدين تجد شيء لو بتدبر كي كبر كذا من إنت كان أنا مش غير الله أقول شو أنا إنه كان أنا مش غير الله هذا على لا كاش to shi ke da tashi yanzu imam mali ya wafaka ne ko ya sadaka ya wafaka mu fatan ayyuka ko shi ta gashi nan ya kawo kuma ya gyara maka ya ce in zai zama to ta isa da shi ne idan ya zama to yi wannan da zubi ta ce kabbala kama da wannan da wasu masu ke na ƙarfi cewa ba to shi bai san mali yana ganin ma kabbala na wa ba zan a kan da zai yi zama na sarari ya ja imam malik bai rantsar da haka ba sai dai ah, yana ganin cewa halar ah, sai yi kabarin sama din ah, yanzu ce ba yana ganin cewa ba bai rantsar da cewa yana ganin musulunci ba ne to yana ganin cewa kai kabara ɗaya ta isa ba dole ne sai an maimaita duk waɗansu kabarin ba. Majin mulura ana wata ana magana ne da ma wanda yake sallah shi wanda yake sallah shi kadai zai shi ne da dinga rubu yana kuwa ba shi cin amma ko ake magana Allah ta ba shi to da haka ne idan mutum ya zo sallah sai ya tsara misali an yi rubu ne ka fara da ta shi wanda yake wannan kafara ke saboda ninkin shiga sallah wanda yake galibi na sanar da yake to sharadi ne sai ta tsaye kuwa inda yana sauri a gani inda yana sauri zai yana dutsawa yana yin kafara <laughs> eh <laughs> Allah ya wanda yake mafi muhimmanci shi ne ya kabbara kuma ya ganya a lokacin cewa ta ajiye ko yana dukawa to da ana yi na abu na a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi imam bukhari ana san malik yace wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hawo wani doki ko hayyaci masa da wani wannan abin da ya je sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ku sallah a zaune ya mutu da ya tafi sallah sai ya zo ke ce mutu suna rashin lafiya ne rashin lafiya na ta ce sallah ta sai ce mutu nama da ya yi wani wani sallah da ka bara da kabbiru aiki sai mutu a ƙarshe ce wai za sallah jalisun sallu jiru sallah da sallah da aka ce ka yi ka a zaune a tsaye ka da maka wannan an fahimci ba zai a tsaye za ka da na ce ka tsaro idan aka ce ka nemo dalili a kan sharaɗiyya na yin tafiyar da hijira a tsaye ba da kan zaɓen ka kan ka dauka ce wani kawai irin kawo da zanen da malamai suka yi da fahimtoci da matsaya kuma a cikin wanda za ta kawo za ta kawo wannan da cewa ba wani bashirin bari dole ilimin haka sai ta kawo wannan da cewa bashirin Allah ta da Don haka ba ana so ka shigo masallaci a kurkuje ne ka zo a jirgin kai kafaran harama. ka zo a jikin shi ka fara karfe ka su daga tsabani a tsarin malaman da wasu wakila maliku an mai alfar malik tambaya an rajin da fara malima ba da ce tasgirar da ita ومسيرة الركوع حتى صلى ركعة الأولى إذا كان من حديث مرفوع يكون من مراتبه فإذا كان من آثار الوقوف da ne ya fara kawo ya kawo ra'ayin imam zuhuri da ne sai ke kawo nashi ke kawai na ga maka manhaji imam ali wajen gabatar da nakali akan mene akan ra'ayi sannan hadisi musa inda imam malik aqwa min asar al-mawquf wanda yake gaskiya ne to je wa marasa da ya kawo imam malik ya kawo shi daga cewa duk da sabbata wadansu hanyoyin hadisai ne ba su wani an fahimci wannan Allah ta lalace to da haka idan kana gane manhajin malik a muwata za ka gane cewa manhajin malik shi ne shi malik muhaddisu ne sannan fakai yana tafiya ne kan manhajin alhari tana gabatar da maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam kan maganar kowa to me zai hana ya gabatar da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne majalisin ko ba na kai Allah shi ke amma da tambaya nan gane da mutum da ya zo shi sallah ba da sai su zo su ga bid'a shi ya ma manta ma bai mai kafara ba wata tsibirarsa da ku hatta rukunin ma shi ne ya zo kawai tsawaye shi abin da yake gabanta, ya samu ya rubu kawai saboda ka bai kabbara su zai shiga sallar ba nan ya kabbara da su rubu حتى صلى ركعتها كلا في ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبرة تكبيرة الانتهاء ولا عند الركوع فكان في كلا الشيء في كي كبر قلوب النبي في قولنا وهل أقول هذه وتلك يسمع حكى إن أنا ركعة تجيوني أما يقولنا وكبر في الركعة الثانية لم في كبرة ركعة تجيوني يقول هذا في قولنا في وقوع أي من أن يزيل صلاته يزيل صلاته أحب إليه أقول الجواب يرتكب صلوك تتفرق إلى شيء أحب إليه ولو سهم الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول آه، رأيت ذلك منبيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح sai ce da zai a da misali a ce rafin wata ta same shi ce yana sallah tare da liman ya rafin wata ta fi da fita da ya kabbara ta fara sallah ba da kabbara fi rukunin awwal sai ya kabbara san da za a yi ruku lokacin da ya ruku da ta an farko sai ya kabbara ita ko ra'ayi ku zara ku mumbiya a abubuwan zanawa da aka fi da fita ko ina ganin wannan ta ishe shi in dai da ya zo rukun ya ɗauke da ta ne kabbara ta amma bai kabbara harama ba har an yi rukuku ma bai fi da zuwa ka'a ta biyu sannan sai ya cire aka yi wannan to kuma sai ya kabbara a raka'a ta biyu to bai hukuncin sallah amma da yake daidai abin da na fi soyuwa shi ne kan sallah ta kawo ya fara da raka'a idan suka yi kara na da waɗannan kasarori ko wasu matsaloli guda biyu na limawa ma ke tattauna. Akwai mu'abaka tsakanin kusan ko mukalata kun gane ko a raka'ar farko bai bai abin da bai kafara tabbiyar da ya fita ba za a yi ma bai yi ba ina raka'a ta biyu sai ya cin ya haka da yi yayyan zuwa raka'a ta ya ce ya fara sallar daga farko sai ce idan kan yi zama to ya yi raskarwa ne tare da ni ma'ana ne mai yake ne sai bai tafiye da sai ya tuna lokacin yin rubuwar raka a ta farko kuka yi cin ba bambancin wancan da ya ce ka yi sallah da wannan na biyu shi ne wancan a raka a ta biyu ne wannan ko a raka a ta farko ne cin a raka a farko ne kafin ya rubu sai ya tuna ya tabbar ya to to yana ganin wannan ya yi masa idan har ya yi duk ya tuna kafin ruku ya to me hana wancan yi zai zama zai rama a kan farko kun fahimta ko yace da ya shiga sallar ya manta da safara an ce a daidai su ana sallar ne da su ko sai sa ta ya ji sa ya ji alaran ma ya sai ko ya kosa sai da za a yi rubutu sai tana shi fa kawai ba daga gyara waya ne kawai ta riƙe a ƙirji da haka bai kabbara harma to tun da ya tuna yanzu a raka a farko sai ya kabbara a lokacin ruku ya ce to sallar shi kuma wancan tambayar da aka yi masa ta farko bai tuna ban aka yi raka a farko sai a raka ta biyu sai tuna shi fa sallar nan fa ko ya shigo ta ne tabbas yaro a ɗauki mishi wuri kawai ya rike hannu ya ci gaba da sallah ya faɗo masa cewa abin da ya faru ke to sai a raka'a ta biyu ce sai wannan kafara ya ce ya sake sallah ko kai ji magana sai ce to menene bambancin raka'a ta farko da ta biyu ta farko ya shiga sallah amma ya tuna a lokacin ya shiga sallah sai a raka'a ta biyu ya ci sai ya kafara ta farko ya shiga sallar amma a sa'a ta farko da ya yi suna tuna inda rubu ya kafara kun fahimci nan to me bambancin da farko da na biyu duka sun shiga sallar da mutuwa ba su tafiyar da ihram sai dai wannan ya tuna a raka'a farko wannan kuma a raka ta biyu ya tuna yanzu kun fahimci magana kenan kiyasi wancan na farko ma maimakon ya fara sallah to yanzu sai ya ɗauka wa raka'a ta biyun nan da yanzu ya tuna ya mata kabbaran nan to bai samu ah, daga ah, zai biya ko duk da imam mali bai ce shi ba zai ba ta ne a abu ilai sai dai abin da ya fi ko kawai ka da Allah ta rashi ko za ka al-muhim idan irin wannan matsala ta kawo mutum sai ya tuna cewa bai bai da sigaratul intisar ba to a daidai lokacin da ya tana kawai zai kafarar sa to da daidai gaban ne zai fara yin sallah Allah ta amma قال مالك الذي يستمي لنفسه فنفيت تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف ثلاثة mutumin da yake sallah shi kadai lokacin da ana magana yana bin limani amma yanzu kawai daga kabbara kawai zai shiga sallah bai san ya tana shi ba bai tafi grocery gara ba ya ce kawai ya kai kasa da ba maganin ya yi ne daga lokacin ya ci gaba ba ya tsara sallarsa daga farko ko ya sa ya wuce wanda ita ce magana guda ɗaya ban ce wanda yake ba san iya Allah ta Allah shi وقال مالك بن إمام ينسى تذكرة الافتتاح حتى يخرج من صلاته Thank you. الله المستعان لمن لمن كان كبر افتتاح حتى من صلاته حتى يريد الصلاة لمن شيخ لمن لمن تأخذ شيء لمن يكون مات Thank you.

ce ne ba shi kaɗai ke sallar nan ba da wajen a bayan wanda ana jira ya kambara ne ku yi ya da ya ci gaba da sallah kuma kuka riƙe ya kuka ci gaba da bin shi kada su mara ce yi ya ci gaba da karatu ne babu da tafiyarsa da hiram kuma kawai wata biliman ya sai a wala zaune kuka ce amin aka ci gaba da sallah na idan ma mu tana subhanallah tasbihi da zai mishi idan ya tsaya bai san ya kuku da karatu suka ga ya tsaya ya shiru ya ci gaba suke da zai sai suka kai kafar harma ba Ko ba a so mu kalla ba Ina dama ba a koma ba ai dama ba wani magana ne ma magana ne da gyara su ba dama ba a fara ba to kaga ba ma tasbihi ba ne amma dai zai kyau a tasbihin tun da ya fara shi a wurin shi ya fara sai ce ba ko nan Allah idan haka bai gane ba sai ya masallaci ma ai ba fara sallah ba kai kafara ko kake da rayuwar wanda ake ba ban mamaki ba ne Apa yang jualan? al'imam malik cewa yan kana man karfa hukar kabbaru idan waɗanda ce bayan nasa su sun yi kabbara ba kai ya ce kai fa inda su yi ido da duka ma sai su Allah ta في الفجر والعشاء shine karatu lokacin sallar المغرب da kuma lokacin isha قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب محمد بن زبير بن مطيل عن ابيه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قرأ بالطور في المغرب صلى الله عليه وسلم محمد بن جبير بن مطيع يروي ذلك ما هي بنت جبير بن مطيع انه قال cewa ya ce sabitu na yi suka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi yana karatu da suratul tur ma'ana ya karanta suratul tur fil maghrib sallar maghrib Allah Bukhari ce wa zalika awwal ma wa ma al-islam sallallahu alaihi wa tun daga lokacin musulunci ya fara tsamfarwa ya fara shiga cikin zuciya. Jibgari bai mutu. me yasa saboda ya ji ne lokacin da ya zo kansan wane dan uwansa bayan an yi yakin kada? shi yana lokacin bai musulunta da yana mushrik yana garin makka ya zo madina da musulunta dan uwansa zalla ya sallar makari sai ya ji shi na karanta kuma sosai tun a lokacin ta ce su alƙulani ko ba haka ba ne tasirin alƙur'ani musamman idan ya samu hasan sau to daga jin alƙur'ani sai fara jin kar musulunci ko yana da kyau kuma wannan yana nuna mana halarcin karɓar hadisin kafiri bayan ya musulunta saboda lokacin da ya ji hadisin nan bai musulunta amma da ya ne ya bada hadisi idan adala ko wajen ah, menene sharaɗin adala in kuma koma ilmu da shi wata ade sharaɗin adala sharaɗi ne na ada ko ba ne ba sama ba ne mutum sharaɗi ne lokacin da zai bada sai cikin yana da abin da adali ne amma lokacin da zai dauka fa ba sharadi ba ne saboda kafiri ba adali ba ne ko da kai dan kafiri jin hadisi ya ga yana badawa shi ba adali ba ne ba za ka amma sai da ya musulunta sannan ya bada wannan za ka karɓi hadisi kamar yaro da ya ga hadisi yana karami in ya bada na karami kaga sai a hankali amma idan ya girma ya bada abin da ya yana karami za ka so da ka sha adala sharadi ne na ada ba sharadi ne na mene na ainihin kuma kuma ya nuna mana wato karanta misalin da misalin mufassal lokacin misalin magriba dama can an ce suka mustahabi so da ka idan ka zo kana tana liman ya karanta wakili ka ja ɗauko wasu ka kada gyara cewa duk da annabi kuma da tana ajiyar karanta to azalan sai ka ɗauka ya ɗauko ne tun daga farko na ƙarshe in na ce a karanta sura tara ta ji an rawaito maka yana fito tsarawa ne Allah ya ke mai kyau. Wa ta sani an mali a daga da shahabi da rawai da zafi gina Abdullahi ne wasu kuma su gani masu zuwa na Abdullahi gina Abbas. An na Umar, al-Fadli bin Talharis sami a tsuwa ko ya tsarawa al-Musala ta ƙurƙu. Ba ƙwadon يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب الله أكبر بالله تنبأ الله تعالى اشترى ما يجي ما هي ما هي بيرتاح هذه وترانا إن أكثر السورة المنكرات فقالت له جلس يا بني يا كي وانا تدانا ولقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة قلت والله wannan karatun suwar nan da kake sai ka tuna da cewa inna hada akhir ma kumitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallar magariba ta karshe da kunne na yaji ji manzon Allah ya yi wannan suka ne kun ga jibril ibn mu'min ya na إذا أم الفضل كانت الزوجة زوج من ثلاث وتسأل صلى المغرب صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك المبارك بن بن سيد عن قيس بن حارث عن أبي عبد الله عن كلابه قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب هذا الذي قتل ذي زواري annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi so madina manzo Allah da suka kwana nawa ɗan kwanaki uku ko wata uku ya taso da zo madina annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai yi zai ido bi da manzo Allah da yanzu ya samu da ta farko haka yanzu shi bi da ko ta yi kuma ta yi كنت مكاجس من كبار التابعين أما يسألنا يسي فصليت وراءه المغرب فيني صلى المغرب أبايا صح وقراش فقايتنا الأولين الأولين أرقوئي بهم فرقوسي كرسي هناك القرآن وسورة في هناك عين أم القرآن عين سورة وأتي من كتاب المفصل وأتي من كتاب المفصل ثم قام في الثانية آه، في الثالثة فقال فقرأ شركات الأولى من القرآن وسورة من سورة من كار مفصلة ذكر قوله بفرقا نياي كراتوني دا سورة دا سورة دا سورة دا سورة من كار مفصلة ذلك آن فرقه للتبيل ثم قام في الثالثة زيتا شاتره فظنوت منه حتى ما inda ta yi bai da ta da an ta masa yaro sai na maza kusa da shi tunda yanzu ka ga shi yanzu yanzu an tashi na uku a raka a farko ya ji abin da aka yi ta biyu ma ya ji ta uku bai ji ba zai ji ta da kusa da shi fa sami su mun kara bi mai qur'an da bi hadi da aya ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب sanadi da ya gama fatiha ya karanta wannan aya raka'a shi yasa hatta filfuk ko almaliki babu laifi a raka wani ƙarshe inda yake fatiha ta da ake karantawa duk ta karanta wata sura a wuri ila rakawa ta uku magariba ko ta uku wata wata isha'i ko a sahar ko la'asar ta gama fatiha duk kamar ta karanta kulhuwar lau ba komai ko kuma za ka mafa ta sai ka ji bari ka tsara da yana a kai na ba komai ba su da da akan duka ya halarta. Ya ce sai na bishi bayan da ya karanta fatiha da ruwan abin da malamai ke tattaunawa wannan al da ake magana da wata sura ce duka idan ka tattauna maganganun kasar izifi goma a ciki akwai zogar masu tsawo bakin garo ko da su kuma ta kai ne ko ba haka ba da taƙaitattun cikin shi ba babu wata sura da za a ce maka wai wani da ce sura da ake bambanta ta a tsahar ko da asar ko magriba ko isha'i ko kaza ko kaza in ba wanda aka ta ɗauko a nan kula da halin ce su ba misali su ba ne ranar juma'a ko yana karanta menene ma a sajada da kuma malaka da shi amma yana karanta sautin juma'a mai ko amma ina a sallar juma ba bai da ranar juma ba wasu limaman suka tsakara ta so da suna mutane yau da mana ne ko ya kyau amma annabi sallallahu alaihi wasallam ga su da rubi in baka iya a sada da ba su an kila ka nan nan da ko ka da sosai insan Allah ta rashi ne suna da takaitattun ciki a hannun sunan Allah وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا صلى وحده يقرأ في الارض جميعا في كل ركعه بام القران وسوره من القران وكان يقرا احيانا في بالسورتين وثلاث والركعه واحده من صلاه الفريضه ويقرا في ركعتين من المغرب كذلك بام القران وسوره سوره عبد الله بن عمر الله تعالى شكرا مسيرته nafi maulansa ya ce ya kasance za salla wahada idan ya kasance yana salla shi kadai ya karawa fil arba ya kaje karatu a zakara ka wani hudun jami'a fi kulli rakatin bi ummul qur'an wa suratin min al-qur'an da ya zama fatiha sai ya kara wata sura shi idan yana salla shi وكان يقرأ أحيانا وترى ما يبي يقرأ في السورتين يقرأ سورة النجوم يقرأ كوثرات وكان ما يتذكر الدكتور من جدار وبقعت الواحدة من ثلاث فريضات وبقعت الفرد إذا خلت وما ضروري كيدا لا أشكر كان جوال أما كنت إذا أنا تغير تريشي كان حتى نقوم ويقرا ركعتين من المغرب حتى في القران آه، لسوره حتى اذا صلى المغرب اشيما yakan karanta ta bi umar qur'ani wa sura shi sura ta sura ita ma yana da to kaga maganar cewa sallar magriba tana da taitaccen lokaci da ake so a yi a gaba bai da sauri kaga yana da sauri da ana karanta sautin kun kala a raka da ana karanta sautin ku ko ba haka ba a raka da don haka ibn umar ya karanta fiye da sura ɗaya. على المترجم فلا كان يهل ترك الصورة أو أبدية تبادل هنا لو كشي أنت تقول أخيرا كان بايع لأن كلي من يعلم مثلا أب سيكا وكل هو اللغة أم بريسا أما بديك كارا بديك كارا بديك إن كيل الصورة تيكارا تاتي جيو واجي sai ƙara mata tsawon rukun lafiya rukun sai na sha lura da wani kuma za ka ga kawai da yana karanta fatiha na da kurwar ai a sura ta kuma sai ƙara mata da kurwar to tambayar da nake yi mutum ya karanta keɓance ƙarin wata sura ko ko asalan ma mutum ya karanta sura idama ta da wani sunna ce ko ja'iz ne ja'iz ne karanta sura ya kara ya gwaba da tsohuwar zawo ita kuma sunna ce ko ja'iz ce wanda suna bacci ko suna ce kawai ja'iz Allah ta Allah shi قال وحدثني عن مالك ان يحيى بن سعيد عن ابي بن ثابت الانصاري عن براءة بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرا فيها بالشير والزيتون براءة بن عازب الله تعالى اشترى من كذا يجي ما يسرى تعالى وكان الله صلى الله عليه وسلم أما تعيشا فقرا فيها بالشير والزيتون هي ترك سورة الدين. أقلت الشيء وذكر هنا أننا مكان جواز وانت مقدمة الذي يتم من كتاب المفصل أجمع والله تعالى أعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم تشعر الأمر يتكرر عليكم السلام ورحمة الله ne sahihi hadisi ne sai shi ta muka sai saboda hadisi ne ma a ai in yi miki bulala a kan jawar amma dai da jawar da suna ɗaya ne da jawar ne ko suna ce ta garira a ah? Allah bai tabbatar da ya fi furantar da shi to ba za a yi to za ta yi zama cewa wata sunna ba babu takari kun fahimci magana duk ka ga ma'anar sallallahu alaihi wasallam ko matsala kiran shi ya ce me kullum sai ce wala da kulare yana son turan ne shi ne kowa da ne zai sai ce mishi mene hukku ka iyaka sai magana a kan son da yake ma turan shi kawai sai a kan karatun da yake yi yake dokar da kake mata ta shi zai tafi aljanna to da karatun da yake yi a kuskure ne ko wata gida a ce da manzan da ya gyara mishi inda kuma wata abu wani abu ne kuma da ya yi sai kawai da ya wannan hadisi da yake da a kan jama'a wannan kawai kan da aka yi bai yi da abin da yake yi sai kawai shi da kai sai ya bai shafin son da yake mana abin da wallahu a'lam alaikum assalam نعم

yau na yi kasan ma bai yi ba tun da gasar da sai rayu ne ba da kina ta fara ba an fahimci wannan kai yanzu ma ya ce ke fito da zuwa da kabbaran kamar yadda muka duka na so sun fito da magana ana kabbaran na a bayyana ake tun da a bayyana ake a bayyana a Za ka zaka ka ta ya za zaka sallar da wani sai kai azumi dan neman yayi ruku ya kokari kai ka ruku mun da ka tsaya a tsaya kana kabbara kafin ka gama abin ka dutsa an fahimci wannan liman ya dago sai ka dan dutsa ka sai da dalili ake magana sharadi ne ba wasu ce rukuni ne wasu ce sharadi ne amma duka idan ka bi a kawalin da malamai suka yi ita yin kabbarin ma ake nema ba wa maganin yin asirin ba me dalilin kasancewar da sharadin ko wani malamai ne ko wani da yawa sun karkata wasu ce rawar sun ce kaza amma wani nasi ne madogaran da ya sai zamanto ya ba ta matsayin sharadin ko rukunin shi ne har yanzu ana nema ita kanta ba maganar tsayawa ba ne muna alfaro ne muna kaiwa zuwa da su ka fahimci da kanta ita kanta ake magana ba ma ballantana yi ballantana tsayawa domin Um, yanzu ba na zahirin shi umarni ne ba shi kusan na yi dan ambace shi da za su ke a cikin sallah umarni ne kuma umarni yana da daya na karfi zuwa amma ba shi ba rukun ba ya fahimci magana فاستشهدوا في sannan kuma yana dalala yana magana kan yin kafara ba wai tsayuwa ko yin kafara na tsarko Allah ba. Allah ba.